الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وما بأنقوى وإن سكيت ولا رمو لكم كلموا عليه وإن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وتوشابك إنيك وتن المحرم هجر المنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم 1441 wanda ya daidai da biyu wanda ya daidai da wato shi daga watan tara shekara 2020 inda muke gabatar da karatu cikin littafin wato muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'azimuhu san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma girmama shi annabi wannan ita ce halka ta goma sha tara cikin wannan wato littafi da muka ainihin wato fara yanzu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kadan na wannan ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya kuma ba mu ikon binta sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya kuma ba mu ikon ainihin wato nisan tatta a wannan ita ce halka ta goma sha tara cikin wannan littafi kamar yadda na faɗa yanzu a damar so mai halka biyu amma bari mu gani kuma kamar yadda na faɗa na ce a gobe wanda idan allah ya kai mu da kuma talata da laraba a jere insha Allah zai ƙoƙari za mu yi ƙoƙari za mu kawo muku lakta ta kusan awa biyu za mu fara karanci daga takwas da rabi zuwa karfe goma wannan matsalar kuwa kamar yadda na faɗa hadisai guda biyu hadisi na farko in hadisin inna abi wa abaka da kuma hadisin ista'azantu rabbi na ɗauki wannan ne na dakatar da karatu na faɗaɗa bahasi da bincike kan wannan matsalar domin na lura tana daga cikin matsalolin da suke damu ‘yan uwana ɗaliban karatu sannan kuma wato saboda ba matsala ba ce wacce take da daɗi wajen tattaunawa sai zamanto da yawan malamai ba su yi ta halilin matsalar yadda ya kamata ba sannan wannan ya sa za ku ga koyo da aka yi zubir nan wannan cikin abin da ya bujuro da shi aka wannan maganar ai mun ce iyayen annabi kaza ne mun ce iyayen annabi kaza ne da haka insha Allah mutane su tara daga gobe za mu fara dogon bayani akan wannan matsala ɗin a darasin da ya gabata mun kawo malam yana magana akan abin da ya shafi wannan babi shine dala'ilu mahabbati wa mazahiru ta azimihi dalilan da suke nuni akan son manzon Allah wanda kuma suke taimaka wajen girmama annabi bayan da malam ya kawo wata gaba sai ya ce datu. الولاة الذين فضلوا أئمتهم المعصومين بزعمهم عن النبي bayan da ya kawo wato rafida in shi'a wanda suke fifita imamai cewa sun fi annabawa sannan ya kawo as-sufiyya al-batiniyya allazina faddalu al-awliya wal aqtab ala nabi wanda su kuma suka fifita ƙuɗubai da waliyai akan annabawa sai malam yace wa kilahu وكلا الفئلين والإياذ بالله زندقة وكفر وإلهام لك دم تمن بإتق ونمتم يفيفي تاشي أكن النبي با النبي با وانا أكيدا تي تزنديك أنتي دكافر تي دإلهادي aƙida ce da ta saɓawa Allah da manzon Allah da kuma littafin Allah. Don haka ومخالفة للنصوص لنصوص المتواترة وإجماع المسلمين تساطا ونصوص بسكذو متواتري يقوم أبن دي شافي وتو ميفر تقوم أتاجي بكم هذا الشافي آه لا تأتاجي أو تأتاجي كيف يجب أن أتاجي Sau saboda haka wannan ne. don haka malam yake cewa sulukul adabi ma'ahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hanyar da zai mutum zai shiga wajen ladabi tare da annabi Ya wa yata haqqaqu bil umuri taliya yana tabbatuwa ne da al'amura masu zuwa na farko a sanau alaihi yabo ga manzon Allah bima huwa ahlihu da abinda annabi ikin canta a yabe shi da shi kalman ahlu a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anoni ainihin wato da dama akan ambaci kalman al'ahlu da ma'anan akwai al-mustahib wanda ya cancanta da ainihin wato abu wanda ya cancanta da abu ana ce masa al'ahlu shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alƙur'ani ya ce huwa ahalut taqwa Allah shi ya cancanta a ji tsoronsa wa ahalul maghfira sannan mutane idan sun ji tsoronsa shi kuma shi ya cancanta ya musu ainihin wato gafara idan ka akan ce bima huwa ahaluhu ga da annabin ita cancanta da shi wannan shi ne abu na farko wa ablagu zalika mafi kaiwan makwarar wannan shi shine ma asna alaihi rabbuhu sallallahu alaihi wa ma aslama alaihi rabbuhu azza wa jalla bihi abinda Allah subhanahu wa ta'ala iya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi shi ne mafi kaiwa ainihin wato makwara لك كما يدى نفعه نشي كلمة أهالي كنا دوالي وإنما أنونا وأنك إذا أقولي سافن القرآن في موسى أهالي وأن سكا زونا أتكنغلي في أتي موسى أن جنجنا بعلم لك ذاما قال لا ينسوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون kun ga walau anna ahlul qura yayin da aka kawo kalman ahlu aka jingina zuwa ga alqura yana nufin waɗanda suke zaune a cikin wannan garin shi yasa zamu ga Allah yana cewa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'asuna bayatan wa na'imun yanzu mutanen wani gari sun aminta azabar mu ta zo musu suna cikin bacci wa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'asuna duhan wa hum dukkanin kalman ahalu yayin da aka jingina ta zuwa ga kura tana nufin sakin kura wanda suke zaune cikin alƙarya sannan kalmar ahalu akan faɗe ta da ma'anan wato qira'atul kutub wanda suke karanta littattafai na attaura da injila kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka idan muka ga alqur'ani yana cewa qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أنا نفهم أهل الكتاب شين والنسكي دا علاقة دا التوراة إنجيلا سنن الأرباب وإن سك دا علاقة دا أبو الله يتيم أهل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Allah yana umarta ku kuma yadda amana zuwa ga masu ita amana ɗin. Sannan za mu ga kalman yana ɗaukar wato abin da ya shafi wato jama'ar maza da mata kamar yadda Allah ya ce hatta idza ja'a amruna wa farat tanru qulna hamil fiha min kulli zawjin ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man wa ma amana ma'ahu illa qalil sannan akan ce al ahlu da ma'anan addini wanda ke cikin addininka shi yasa za mu ga ɗan annabi Nuhu Allah ya ce masa qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna min al-jahilin sannan alqur'ani yakan faɗi kalman al-ahlu yana nufin al'umma kamar wa zakur fil kitab Isma'il innahu kana sadiq al-wa'di wa kana rasulan nabiyya Allah sai ce wa ya amur an halahu yana umartan an halahu nan ba ana nufin ɗan gidansa kaɗai ba a'a al'ummarsa bis wasu zakati wa inda rabbihi mardiya wannan yasa Allah ya ce wa annabi wa amur an halaka bis ka umarni al'umma da su yi sallah wastabir alaiha su nasi haƙuri wajen yin sallah ɗin la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqimatu lit taqwa sannan akan ce al'alu ma'ana ta bakwai alƙawmu ashira mutane da kuma dangi shi yasa za mu ga wajen saɓanin aure Allah ya tawo in kuftun shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan sai ta yuwaffiq Allah bainahuma inna Allah kana aliman khabira sannan akan ce al'ahlu da ah, كما يدعى النبي موسى يتوى للأقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من daga cikin dangi na. sannan akan ce al'ahalu da ma'anan almusta'iduna da shai'i wanda suka yi tattali don shirin ɗaukar wani abu shi yasa Allah ya ce ijja'al alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatan jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها صور سوني المستئدون لها سوسك تتلي أكن ونن كلمة سوسك تنتنتيتا سنة أكن في الأمل دم أنا المستحق شيني مككاو معنا تترى شيني أن لا يتي وما يذكرون إلا أن يشاء الله سيتي هو أهل التقوى شي ألا شي إتنتنت أجزء عنها wa ahalul maghfira shi kuma ya cancanta in an tsoron wa mutane kafara sannan kalman alkur'ani yakan ambaci al'ahalu da ma'anan wato mata kaɗai shi yasa za mu ga Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al aymana sai ce fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsat ma tu'imuna ahalikum wanda ahalikum din yana nufin abinda kuke ciyar da ainihin wato iyalanku shi yasa da a akan wannan ne Allah yake cewa annabi Musa wannan mutumin da ya bashi aure ta qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijr fa in atmamta ashran fa min indi wa ma uridu an ashqa alayka satajiduni in sha Allah min as-salihin قال ذلك بيني وبيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكيل Allah sai ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi wanda matarsa ake nufi a nan wajen tunan haka wa ablagu zalika mafi kaiwa makwarar wannan ma asna alaihi rabbuhu azza wa jalla bihi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi manzon Allah da shi wa ma asna huwa ala nafsihi bihi da abinda shi annabin iya bukansa da shi wa abdul min zalika abinda yafi wannan shine as-salatu salamu alaihi wato ina da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi li'amrillahi azza wa jalla saboda umarnin da Allah yayi wa tawkidihi da kuma karfafawa Ya yace inna Allah wa mala'ikatahu Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna salati ga manzon Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima lallai ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan ne da yawa suke kawo mutane sai su kokarin nuna cewa shi salatin nan ya fi komai muhimmanci a rayuwa sai ce maka ai Allah bai yin sallah Allah yana azumi Allah yana zakka amma ai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati to sai dai akwai wani abu da kuma suka manta wasu da dama a cikinsu ko kuma rashin sani cewa alƙur'ani fa da ya tashi faɗa ba ba fa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaɗai ya faɗi cewa ana yi masa salati ba ba shi kaɗai ba ne sai dai Allah maɗaukakin sarki annabi kaɗai ya umarni ya ce a yi masa ainihin wato salati a cikin alƙur'ani zan kawo yana cikin suratul ahzab bayan yana cikin suratul ahzab sannan kuma yana cikin suratul baqara wa'annan guraren guda biyu zan kawo su inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa haka kuma ya tabbatar da hakan a cikin alƙur'ani wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ahzab din nan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake salati gare ku kun ga alaikum wa mala'ikatuhu da kuma mala'ikunsa nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi magana ba a ana nufin masu imanin da ke tare da annabi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ya ce yana musu ainihin wato salati to idan kuma muka tafi suratul baqara za mu ga wannan ta cikin suratul ahzab sai da Allah madaukakin sarki ya ƙara ya fara kawo wannan ta cikin suratul ahzab kafin Allah subhanahu wata'ala ya kawo wacce ta cikin ta gaba wacce yake maganan Allah da mala’ikunsa suna wa manzon Allah sallallahu ainihin wato salati ta cikin suratul ahzab sai da Allah ya faɗa cewa ma Muhammadu muhammadun aba adin da zaliku wa rasulallah wa khataman nabiyina wa kana Allah bi kulli shay'in alima sannan yake ya ayyuhan nabiyina amanu kurullah bikirin kafira ya kuma su imani ku ambaci Allah da yawa sai ce wa sabbihuhu bukuratan wa asila ku tasbihi ga Allah safa da yamma sai ce huwa allazi yusalli alaikum kuma yusalli Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yusalli alaikum menene ma'anan wannan ayar anan wajen cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yusalli alaikum Allah madaukakin sarki shine wanda yake muku salati menene ma'anar wannan aya shine yahussu Allahu almu'minina ala zikri rabbihim Allah yana zaburar da masu imani wajen ambatan ubangijinsu Wai yaqulu lahu lahum yana ce musu innahu ta'ala yazkuruhum Wai yarhamuhum wa yusni alaihim fil mala'il a'la min ibadihi da haka salatin da Allah ke wa masu imani anan shine Allah yana ambatansu ya yi musu rahama ya ambaci alheri a kansu a cikin can jama'a mafi girma daga cikin bayansa shine huwan alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu sannan wa mala'ikatuhu shine wa tastaghfiru lahum al mala'ika alkiram su kuma mala'iku suna neman wa masu imani gafaran Allah so saboda haka kaga Allah yana wa annabi salati sannan Allah yana wa masu imani salati shi yasa yace li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan Allah ya fitar da ku daga cikin duhu zuwa ga haske sai ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance dangane da masu imani mai jin kai to yadda Allah ya faɗa haka a nan cikin suratul ahzab a aya ta 43 cewa Allah yana mana salati sannan mala'ikunsa ma suna mana salati shine Allah yana ambatanmu, mu ya ji kanmu sannan ya yebo ga mutane a nan ƙasa waɗanda suka ambatan sama waɗanda suka ambace shi a ƙasa bisa ga ƙa'idar da ya faɗa a suratul baqara yace fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun shi yasa a nan wajen zamu ga sai da ya kawo maganar zikirin tukunna yace ya ayyuhal ladina amanu kurullaha zikran kaseera وسبهوه بكرة وأسيلا سيتي هو الذي يصلي عليكم ألا شيكي kawo صلاة ذاك وصنا كاول هداني كم مثلا amma za mu ga cewa Allah ya umarni ya ce annabi salati haka idan muka koma a suratul baqara a aya da Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa bayan da yace wala nabal wannakum sai na jarrabe ku bi shay'in da wani abu mana da na tsoro waljui akwai yunwa wa na ƙasin minal amwali akwai tawaiwar dukiya wal anfusi akwai hasarar layuka wal samarat akwai hasarar ƙa'yan abin nan Allah ne ya gama sai yi cewa bashirin sabirina a yau masu haƙuri bishara masu haƙurin nan da ya ce a masa bishara su ne allazina idan asabatuhum musibatu wa inda idan musiba ta shafe su da suke cewa kalu inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi suke fada to wa'annan wa'anda idan masifa ta shafe su inna lillahi wa inna ilaihi suke fada Allah sai ya faɗa fada yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa'annan su suke da salati daga wajen ubangidin su da rahama wannan ayar da Allah ya faɗa ya ce awa masu haƙuri bishara waɗanda in abu ya faru suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine yusnillahu jalla wa ala sha'anuhu ala haula istabirina menene ma'anan ula'ika alaihim salawatun min wa rahma irin masu wannan sifar ta haƙuri to yusni Allah jalla wa ala sha'anuhu ala haula isabirin Allah yana yabo shine talatin da Allah yake musu a nan wajen wa yakbir bi annahum fi rahmatihi sannan yana ba da labarin cewa suna cikin rahamarsa wa annahum yajiduna atharaha fi bardi qulubihim inda nuzul musiba wannan shine ma'anan shine sana'un aw maghfira Allah yana yabansu a can bisa ga ka'idar da muka faɗa farkuru ne azkurkum sannan Allah madaukakin sarki yana masa rahama shi yasa ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim sai ce wa rahma sannan wa ulaika humul muhtaduna to da haka zamu ga a suratul baqara ulaika alaihim salawatun min rabbihim a suratul ahzab huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu ليخرجكم من Sannan إلى النور سنة سورة ne Allah ya ƙara kira. ce inna allaha wa mala'ikatahu Allah da mala'ikunsa sai ce yusalluna ala nabi suna salati ga manzan Allah ya ayyuhal na Amana, sallu alaihi wa sallimu taslima to menene ita ma a wannan ayan Allah da mala'iku suna salati ga annabi shine Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mala'iku suna ƙara neman cewa Allah ya ƙara daga darajar annabi shi yasa ibn abbas yake faɗa kamar da akhrajahu al-bukhari ta aliqan majazuman bihi fi kitab tafsir kamar da al-imam al-bukhari ya kawo a kitabun tafsir ya kawo shi da sigatul jazm yace ce al-khalil khalil ya faɗa cewa ibn abbas ya ce yusalluna shine da suna neman Allah ya ƙarawa annabi albarka yace albaraka min ziyadati wan nama daga ƙari abu ya ci gaba wannan ya zo cikin mu'jam maqayis al-lugha a mujalladi na ɗaya shafi na 30 23 sai yace wa hadha ikhbarun min Allah ta'ala wannan labari Allah ke bayarwa bi manzilati abdihi wa nabiyhi da matsayin annabinsa kuma bawansa indahu a wajensa fil mala'il a'la a jama'ar da ta fi kowace jama'a a can sama bi annahu yusni alaihi inda mala'ikatin muqarrabina Allah yana yaban annabi a wajen mala'ikun da ke kusa da shi to ko da Allah yana mana salati wanda suka shiga musiba in suka yi hakuri suna da salati daga wajen Allah ta yi ba za ka taɓa haɗa irin salatin da Allah yaban da Allah ke wa annabi ba a can wajen mala'iku da yaban da Allah ke ba wani mahaluki shi yasa al-imam ibn qayyim yace lokaci daya idan kai ma annabi salati ya kawo cikin jala'ul afham cewa salati ga annabi yana da fa'idoji fa'ida ta kai guda 40 wannan mala'ikata tusalli alaihi ko mala'iku suna salati ga annabi ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي sannan Allah ya umarci mutanen duniyar ƙasa bisalati cewa salati wa taslimi alaihi da kuma taslimi ga annabi ne stami sanau alaihi min ahlil alamai alamina dan salati ya haɗu ga annabi ga talikai al'ulwi al'ulwi sufuri jami'a duniyar sama ya zamanto ana wa annabi salati sannan duniyar ƙasa ya zamanto ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati kamar yadda za mu ga Allah maɗaukakin sarki da zai faɗi godiya da ake masa a suratul ƙasas a ƙarshe-ƙarshenta da kuma suratul fatir a farkonta za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wasu abubuwa a ciki. Mai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a ciki shine ya faɗi cewa wa huwa alhamdu wato وهو هو الله لا إله إلا هو سيتي له الحمد في الأولى والآخرة وديعتا تبتا الله فرقو لكرشي كونغا الأولى دنيا والآخرة كما تكرشي وديعتا تبتا الله دنيا والآخرة كونغا وانا يافعي ظرفني ظرف إنه إناني مكاني domin duniya waje ne lahira ba waje ne amma a suratul saba'i a farko Allah subhanahu wa ta'ala da tashi sai ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sai ce wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakim al kun ga godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe a wannan ayar لكن الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة هزوا قرشي لكن سورة السبع هكا ألا ينونا سوى قديا تبتا الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير لكن قديا تبتا الله ظرف زمان لكم ظرف مكان دق قديا تبتا الله to haka a makan duniya sama da ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana masa salati wa taslimi alaihi da kuma taslimi aya da take ya yi wallazina amanu suka ce sallu alaihi wa sallimu taslima haka wasu malamai suke gani idan ba salatin da shari'a ta zo ta istisna'i ba salatul ibrahimiyya za mu ga babu taslimi a ciki tare da haka kuma annabi ya nasanta cewa ya fi kowane salati amma duk salatin da aka wa annabi in ba a yi masa taslimi ba to salati ne wanda yake afitar yankakken salati akwai ka'ida cewa na wala yubtilil ka'ida dan an cirewa da an ci ya fita daga cikin hukunci idan an gina wata ka'ida wannan ka'idan ba ta lalace ba sai ya ce wa haza ikbaru wato min wa salatul mu'minina alaihi salatun masu imani ga annabi hiya du'a ita ce addu'a talaban lil mazidi min as-sana'i wajen suna neman Allah ya ƙara yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi in mutum ya duba at-ta'addum ma'ar rasul na hasan nur hasan a shafi na ɗari da 197 zai ga wannan naka duk da kai wa annabi salati to kana neman Allah ya ƙara wa annabi matsayi da yabansa ne to shi sa kai kuma da yi ɗaya! man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashara naka imam bin qayyim ya faɗi salati ga manzon Allah yana da fa'idoji cikin jala'ul fa'ida ta kai har fa'ida guda arba'in wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati shi yasa malam sun yace to wa fil ayati amrun bis salati alayhi a cikin wannan ayin zamu ga akwai umarni Allah ya yi ce ai ma annabi salati wal amru yaktadi al wujub shi kuma umarni idan Allah da annabi suka yana hukunta wajibi ne lihada qala annabi saboda haka ne annabi yace al bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya marwaci shine wanda yaji yana gurin an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ikafi masa salati wa annabi ya qara fa ayati rage an fa rajulin dukirtu indahu falam yusalli alayya Allah ka tirmaza hancin mutum a wuta wanda yana gudun ji ana ambaton sunana ya kasa yiwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati wancan hadisin na farko ya zo cikin jami'ut tirmidhi wannan na uku ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da kuma al al-Bukhari a littafin sa al da kuma littafin shi kanshi al-Imam at-Tirmidhi din wannan shine laka muna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma irin wannan salatan da ake kawa na renin hankali a ce ga wata salati da ka karanta su goma sha biyu annabi zai zo wajen a'a wannan salati ba za mu yadda da ita ba ko a ce ga wata salati in ka karanta so ɗaya ta fi duk ibadar mutane da aljanu ko wannan falalar ba fa annabin bane ya faɗe ta ba wani mutum ne kawai suka ci karo da annaba a san maroko ya ba shi wannan falalar ya zo kawai ya faɗa a mutane kuma a haka suke so abota ma Allah wannan karatu ba zai yi ba da haka wannan saɓanin da wasu suke kawo cewa duk wanda albakhilu man dukurtu indahu idan nafsi ya zo akan amfin shi akan bashi akan amɗin shi malam ya dillu, dalilu ala tafsiri hmm. don haka ni ba rana da wannan dalili duk inda na ji an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da dama in masa salati sai na yi masa kai ma haka ya kamata ka yi kokari ka zaman to karka gaji in kana zaune a guri za a kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so miliyan ɗari to ka daure kai mu annabin so miliyan ɗari shi yasa imamu shafi'i yake faɗa a mazhabarsa shi yana ganin in kai sallah ba kai wa annabi salati ba babu sallah shi yasa yake cewa ya ala baita rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil qur'an anzalahu kafakum min abin liqadri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu ya ishe ku girman daraja duk mutumin da yi sallah bai muku salati mutanen gidan manzon Allah ba to ba shi da sallah to shi yasa manzo kadiya ta gama za mu kawo maganan Al'imamin shafi'i inda ya kawo maganin kisan al'imamu husaini ya ce ta'awwa a kalbi wal fa'adu ka ibu wa har raka nomi fasu'adu a jibu faman mabligun annal husaina wa ikhwati faman mabligun annal husaina har ya je inda yake ta yi salla an mabukusu min ali hashimi wa yi guza banu inna inna zala ajibu ya ce allah ya shar'anta a yi salati ga manzon allah da iyalan gidan shi amma waye guza ga wasu suna yakan ƴaƴan manzon Allah yace inna zala ajibu yace wannan abin yana da ban mamaki shi yasa yace la in kana zambi hubbu ali muhammadin fa zalika zambul lasu an mu'atu yace in dai zunubi na shine san iyalan gidan manzon Allah yace to wannan zunubi ne da babu yadda za a yi in daina shi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace kamar yadda muka faɗa gobe muna da kagarumin karatu lacca ta farko da zamu fara akan matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana mutane su haƙuri yau halka ɗaya kawai za mu samu ne ko bi ne eh, eh? bi ne goma shura me shawaran sai sai da wannan كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته